Tsaka mai wuya. Mu musulmai Hausawa yanzu da muke haduwa muke ce alhamdulillah a mulkin Bolivia. Domin a mulkin Ayijo abinda ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi. Eh, ba dole ba ne yadda baya ba eh, ba dole ba domin da kaman wuya eh, yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba ma hausawa ba ka yadda ba eh ba yadda ba san in ka ga mutum ya da mulki ya iya ne Wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya Allah ya ba mu iko mun kai ziyarar ƙasashen jamhuriyar Nijar da Ghana da kuma Kamaru. To a lokacin da muke a Kamaru ne kuma Allah har ila yau ya ba mu ikon ɗaukar wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya inda muka tattauna da 'yan siyasa guda biyu wanda suka san Kamaru cikinta da wajenta. ya kamata a fahimci cewa ƙasar nan ta kamaru tun da ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi ahmad ahijo wanda kafin ya rasu ya share shekaru ashirin da biyar yana mulki da kuma shugaba Paul Biya wanda ya ma fi shi a ijin daɗewa kan karga mulki domin ya fi shekaru talatin yana mulki din. Ni ne Rabiu na mai ɗamara a birnin Kamaru, mataimakin mai anguwa a jam'iyyar MRC da take adawa da FDP sin Martin Paul Biya. Alhamdulillah abinda za mu ce da wannan shekara arba'in da shi fulbiya ya yi a wannan ƙasa sai mu ce dai mun gode Allah da mu ana ta tattallafa dai kawai amma ba abin da za mu ce sai dai kada Allah ya sake kama na irin wannan Allah ya kama na wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a yana tausayin ƙasan shi kuma mai son ƙasan shi wannan shine abin da za mu ce game da bulkin falbiyan. Salamu alaikum, ni dai sunana Jamila. gaskiya shugabanci shugaba folvia ba abin da za mu ce wato muna alfahari da wannan jam'iyya cpdm domin shugabancin shugaba folvia a kasar kamaru ya kawo ci gaba domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro ba mu kuma da matsalar zaman lafiya muna samun zaman lafiya cikakke sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa saboda haka babu abin da zamu ce da wannan shugabanci na shugaba falbiya sai dai yi masa addu'a Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya kara wa ƙasar mu ta Kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi. To jama'a kamar yadda muka ambata za mu yi magana game da kamaru da al'ummata da matsalolinta. Ah, Alhaji ah, bari fara da kai Alhaji Rilwanu yanzu idan wani ya tambaye ka yace ce kamar na nan zaune lafiya komai daidai ba matsala jama'a sun gamsu me za ka ce masa eh to abin da zan iya faɗa da cewa shine mu gode Allah tun da muna zaman lafiya domin kasashen duniya ga baki ɗaya rikici na nan ko ta ina su sashen mu na Afirka nan mm. akwai fitino iri-iri to kaga dai shugaban kasar mu dai mutum ne mai hankali dottijo ne wanda ya yi duk yadda zai yi dai ya kare wannan tashoshin hankalin kare ya shigo mana nan tashin hankalin da muke da shi a cikin kasar nan shine na sashen ingilishi da sashen faransa mm-hmm. to wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba haɗa kan ƙasan kamaruwa da abin nan shirin da aka yi su wayanda suka yi shirin na farko su suka yi ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yadda suka yi shirya abin ba mm-hmm. to yanzu kuma duk rabin su ba su nan yanzu wayannan ingilishi sun sun tada masifa da bitina cewa sai dai a sake raba kasan kamaru to za mu zo kan maganar rikicin eh, yan ingilishi da yan faransa amma yanzu abin da ke so ji alaga eh, ali eh, me ya ra'ayin ku yan adawa kun gamsu da halin da kamaru take ciki a yanzu to a gaskiya kam yanda aka bar muna kamaru a shekarar 1982 eh, ba mu tuna cewa kamaru za ta kai wannan matsayin na kaka na kayi ba wato matsayin tashin hankali daga bangaren siyasa har zuwa bangaren tsaro da bangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da shauransu domin muna da abubuwa da yawa mai nuna muna cewa yayin da shi shugaban kasa fulbiya ya dauki wannan mulkin ya nuna muna cewa lallai kuwa kamaru ba ta da wani matsala har mm. tsawon shekaru 30 ko 20 biyar ba za mu samu matsalan kuɗi ba ba za mu samu matsalan tattalin arziki ba domin a wannan lokacin kamfanoni kamfanoni da aka bar mishi ya yi sama da arba'in mm. hakan nan kafin ya yi abin shi kuma ya zo tabbatar a shekara alif ɗari da arba'in da tamanin da shida mm. cewa lallai kuwa ba za mu tafi bankin lamuni ba kasan bankin lamuni su ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kuɗi da tsada lallai kuwa ba za mu isa wannan matsayin ba to kaga har muka kai muka kai da isa wannan matsayin ta aka kai da shekara dubu 1990 da tara da casa'in yayin da aka tusa mu na duniya gaba daya ma yayin da dangan eh, berlin wato miyar jamu sai rushe aka tusa cewa duk duniya gaba ɗaya yanzu kama a yi demokrasiya a ƙasa shi da ƙarfi da yaji ya ba mu dama yin demokrasiya amma kafin nan kamar ta bice gurare da yawa wanda mu muna ɗaukan cewa wato eh, rashin kula da rashin ɗaukan eh, mulkin ɗin da mahimmanci ne ya kawo duk wannan rushewa bari mu fara saka eh, halin zaman rayuwar jama'a mutanen kamaru mu fara da sha'anin talauci karuwa mm-hmm. yake ko raguwa yake Thank you. wato a takaice dai zamu iya ce maka talauci dai kamar karuwa yake ba ma kama ba domin duk eh, takardu duk kuma rubutu duk waɗansu bincike su nuna cewa talauci karuwa yake yi amma ba mamaki talaucin ɗaya zama yana karuwa domin yayin da shi shugaban ƙasa ko biya ɗauki mulkin ɗin eh, mu duka a kamarun nan ba mu fi miliyon takwas ba mm. nake ga a shekara alif ɗari tara da tamanin da biyu ba mu fi miliyon takwas ba amma a lokacin ɗin tattalin arzikin mu ai gwajin miliyar na ga ɗari takwas ne mm. muke da shi eh, kamar tattalin arzikin da za mu yi amfani da shi eh. kuma muna da kamfanya waɗanda a gwamnati ta sa hannu take taimakawa wato saboda shanye rashin aiki na matasa mm. wanda ba a tambayin wannan kamfanyar ta yi riba ko ta ba mu abin da wato riban da gwamnati zai ke dauka waɗannan kamfanoni din shine ta rusa daukan ma'aikata to kaga duk waɗannan to bari ta da ruwan ka da wanda faɗa cewa talauci na karuwa ne ko raguwa yake ne yanzu eh to yanda yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyon kaza hmm. yanzu kuma mun dobul wannan miliyon ne a yawan jama'a wai a yawan jama'a na farko kenan na biyu kuma na so ya sani cewa eh, duniya sanjuwa yake a kowane lokaci da muna da arziki har muna biyan magine ma hmm. yan aikinsu gine equatorial na da lokacin tsohon mai kasa hmm. kamaru ne yake biya musu yan aiki fonsonersu na albashinsu to zama da yau gina ta yi dan kudi kamar take kora yanzu hmm. a wasu fita kasanta wannan rikicin yana na aji yanzu haka ana na ana yi saboda haka eh, eh, wato guguwa ne eh. ya sake ba wai iya tafiyar da kasa ba ne domin kada iya tafiyar da kasa ne hmm. zan ce maka babu a cikin kamarun nan wanda ya fi polvia sanin kamaru me yasa na faɗi maka haka yana makaranta ya zo makarantar shakasan waje hmm. ya dawo kamaru nan ya zo yana aiki a gwamnati har ya zama prime minister shekara da shekaru yau ya zo zama shugaban kasa shekara talatin da tara in an haɗa duk wannan idan ka duba wannan shekaru 39 da eh, akwai inda na keɓe magana biya amma batun da ka kawo ta bari mu yi ta yanzu nan kamar tana da mutane kan miliyan 25 ko mm-hmm. kana jin shugaba paul bai da gwamnatinsa suna rike da jama'a ƙasar kamar baki ɗaya daidai wa daida ko akwai inda ya saba wa juna e to ana rike daidai wa daida eh, abin da zan iya gaya maka kamar ke ce maka mun komo za mu koma rikicin shashin ingilishin nan to za mu da babu wani rikici a kasan kamar muna nan sai dan boko haram sun ce za su shigo ta ta nor a je can to zai taso da wannan magana na yan a ingilishi da suka ce hmm. ba a yi musu su daidai yadda ake yi masauran ina zan zo kansu sai na gama da maganar ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya ilimi da sauransu kana jin eh, idan aka dubi kamaru a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu eto eh gaba da nake ga maka na yanzu nace maka yawa aka yi ana yawa kowane lokaci ana aihuwa yana karuwa to kuma na farko kenan amma biyu ta kasa tana da arziki na biyu tana da arziki to ka san kasan kamaru ba kamar shashin wajen ku can bane nan in ka ce waje muka nufin Najeriya kamar kamar Amerika kamar kamar Amerika <laughs> kamar Amerika can su suna da yanci <laughs> eh. yi abun su ne kuma kowane jihar na da yancin yayi nashi nan ba haka ba nan ba haka bane nan faransa ne ke iko da kasan kamar yawwa ka dauko ka mun su sayan da yake mun kai za mu yi magana faransa ah, kana nufin yanzu ka fi dore laifin akan faransa fiye da faransa ne take iko da kasan kamaru me yasa To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wata yau inda za mu zo mu ci gaba da kashi na biyu na wannan tattaunawa din inda daga cikin abubuwan da za mu tattauna akwai hadda magana kabilun kamaru din da kuma cewa suna da yancin kowa ya zaɓa wa kansa abin da yake so ta makomar siyasa ne kuma daga cikin dukkan kabilun na kamarun wacce ce ta fi riƙe mukamai na siyasa a halin da ake ciki a yanzu to a nan za mu tsaya yanzu a madadin su baƙin namu alhaji rilwanu sharubutu da kuma alhaji ali danish sannan da wakilinmu na can kamaru awal garba da ya taimaka mana wajen haɗa wannan shiri ni ne ali mustapha sakwata a washington dc ku huta lafiya.